Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Murtala Faruk Sanyin na. Tare da ni Amina Buhari auna. a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari yau ma tara ga watan Satumban shekara ta 2020 za mu yi magana ne akan fitinar makiyaya da manoma. aka yi zama akan wannan batu inda kwamitin kula da kungiyoyin makiyaya na ecowas ya bayyana yadda za a magance fitinar makiyaya da manoma. Amina akan haka ne ma wakilin sashen Hausa a Abuja ya haɗa mana rahoto kuma ya sami zantawa da memban ropa da ke ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS. Za mu kuma ziyarci filinmu na tatsuniya. To jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya mana daga Abuja akan wannan batu. Inda kwamitin ya nuna damuwa da yadda manoma da masu gine-gine suka cinye birtalin shanu da hakan ya sa makiyaya suka rasa hanyoyin wucewa zuwa inda za su rika samun ciyawa a lokutan shekara. bayan sake fasalin muradin gwamnatin Najeriya na tsugunar da makiyaya ta hanyar ware musu gandun daji da ya samu karbuwa a yawancin jihohin arewacin Najeriya, alamu na nuna wasu gwamnatocin arewan za su kwato filayen da wasu masu hannu da shuni suka mamaye a dazuka da a adacin burtalin shanu ne ko gandun kiwon dabbobi ne. Tuni hakan ma ya fito daga gwamnan Zamfara Bello Matawalle inda ya ba da umarnin karbe wasu daga filayen. tsohon gwamnan ne baban gida aliyu ya ce ya zama mai muhimmanci a dawo da burtalin shanu na asali don tallafa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya masu satan shanu da dai batattu sai ka gana ta zargin fulani da sauransu duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi to mu kokari duka mu dawo da su fulanin da ke son su zauna mu tabbata cewa a musu abubuwa kamar ga misali saniya ta afirka ta kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda sai ka ga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwano guda ba sai mun dinga haɗa su da irin wa'annan don mu ma mu inganta shanun ƙasar namu kungiyar Fulani makiyaya mai ta Allah ta bakin shugabanta Muhammadu Kirwa ta ce Fulanin kan tsinci kansu ne a mawuyacin yanayi yasa kan samu sabani da jama'a amma ba wai sun fi karfin dokokin Najeriya bane. Kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laifi ko ni ne aka bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni balle wani wanda ke bayana wanda nake shugabanci kanshi Babban manomi kuma makiyayi Isa tafi da mafindi ya ce lamarin kiwo ya wuce na Fulani kadai. In an ce masu kiwo ba ana nufin ba Fulata ne kawai ba a'a duk kabila na Afirka suna da dabbobin da suke kiwo shanu ma suna ciki har tibi suna da shanu har ibo suna da shanu don haka kuma in an ce a yi wannan kiwo daga akuya har zuwa rago za a iya shirya yadda za a sa su su girma su ba da nama da kuma nono da kuma fata wanda zai sa a kafa masana'antu iri-iri. Akalla ne makiyayan da ke cewa tarihi hatta fadar gwamnatin Najeriya kan burtalin shanu take sun natsa daga fito na fito da makiyaya da ya fita azara a arewa ta tsakiyar Najeriya. Har yasa gwamnatin jihar Benue ta hana kiwo a fili. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. dai Nasiru bai yi nisa ba. Ga zantawarsa da Dr. Sani Abdu na kungiyar makiyaya ta Rufa da ke karkashin ECOWAS. Farko za ka gabatar mana suna da matsayinka wannan tafiyar. To, eh, sunana Dr. Sani Abdu. Ni ina cikin wata kungiya ta manoma da makiyaya wadda ke aiki a kasashen Afirka ta yamma wadda ake ce ma Rufa. Kuma a wannan talo da na zo da sunan wannan kungiyar na zo shi wannan taro ma'anar shi bisa eh, tahiyar dabbobi cikin ƙasa wajen neman abinci da ruwa shi da waran shi da ingilishi ake ce ma transhumance kuma da matsalolin da ita wannan transhumance cikin take kawowa da kuma amfanin da wannan transhumance cikin take kawowa don shi ne ya kawo ni a nan nigeria wato dama a riga an tattauna a babban taro na kungiyar ta raya tattalin arziki ta afirka ta yi mai kwaskwasi da yawo kan wannan lamari kafin waɗannan ƙungiyoyin na su zo su yi wannan taron shin wace matsaya kuka cimma kan yawo da dabbobi da ake wannan transmans inda kake magana a wajen wannan taron to abin da aka tsaida wato an ce lalle a lokacin da ake yanzu a lokacin da ake yanzu an gano wannan tahiyar ta dabbobi cikin ƙasa tana da matsala tana kawo harigici da yawa amma sai taro ya ce to ba duka kowane halguci ba wanda ke cikin ƙasa yake da alaƙa da wannan tahiya ta shanu wajen neman abinci da ruwa cikin ƙasa akwai wa'ansu wanda suke laɓewa bayan sabala don su halbi barewa don wa'ansu sai su gani ah akwai makiyaya sun zo a waje sai su tada husuma saboda suna da wata manuwa ta ɓoye wadda yake ko ta siyasa ce ko ko ta shugabanci ce ko wani abu dai can daban to shine muka ce wannan a rarraba dan dima da dan kabewa na biyu muka ce mu mun yarda a ce wannan tahiya ta dabbobi cikin ƙasa neman ruwa da abinci a kawo mata wata eh, a ta daban wadda za ta ɗauka maimakinta amma lokaci bai ba lokaci bai ba na ai wannan abu saboda inda ka ce kasashenmu na afirka ta yamma wanda suke cikin kungiyar tattalin arziki na kasashen afirka ta yamma sun yi abin da aka ce a yi yau da shekara 20-30 a hamma hamsin da suka wuce don bunƙasa kiwo a cikin kasashenmu da yau wannan matsala ba haka zamu mu ganin ta ba amma sai aka maida kiwo aka maida shi kamar saniyar wari sai akwai ma lokacin da sai shekara ta zo ta wuce fannin kiwo gwamnatocin ba su zuba komi an bar shi gashi nan haka ne ya lalace to wannan rishin zuba wani abin na tattalin arzikin shine ya kawo taɓarɓarewa ta wurin kiwo da wurin eh, eh, mashayar ruwa ta shanu da kuma hanya wanda ake cima birtali na shanu duk suka koma gonakai suka koma gidaje to yau babu su kenan kaga dole in aka ce ce za su tafiya dole sai sun bi hanya wadda ake bi ba tasu bace ba kuma wannan bin hanya inda ke inda ba tasu bace wata kila cikin gonakai ne sai kawo abin gan wato kafin mu yi nisa duka sani abdu menene wannan abun da kungiyar ecos din ko kuma wani abu aka cimma daɗin da kuka ce da an bi da ba samu wannan matsalar ba to abin da aka ce yanzu nan gaba a mai da hankali wajen gyara kiwo a diba dabar da halin menene ya sa ba a sa kuɗi ba na biyu in an ga wannan a sa kuɗi don bunƙasa kiwo na uku a sa eh, kiwo a neman mishi hanya ta wadda za a zama abu na zamani wannan shine aka cima babban matsaya in makiyaya suka ga amfaninsu wajen yadda za su yi su samu albarka ta bisashensu ba sai sun yi tahiya ba to suna barin tahiya cikin kasa. wannan kuma dole sai an sa kuɗi sai gwamnati ya sa hannu ya kawo program da project wanda za su sawa a kawo kamar fasahohi na zamani a cikin kiwo a kawo hanyoyi na zamani a ce in kuna yin nono ga yadda za ku yi ku kala cin amfanin shi in ku dabbobinku na wanda ake kaiwa abatuwar ne a sai da gayan da za a yi ku kala cin amfanin wannan dabbobin nan ka gani nan wurin za su ganin amfanin su sai gani mutum olo da ya ta tafiya yana ta wahala cikin cikin daji sai ya tsaya wuri guda ya yi kiwon shi saboda makiyayi in ka ga yana tafiya yana wahala yana neman ciyawa yana neman ruwa to ba dan ya so bane ba in san samu ne to tahiyar nan ta cikin daji neman ruwa da ciyawa wallahi ba za yin ta ba kaji abin da muka tsaida muka cimma wajen result na wannan taron wato mana ba kuna magana lalle ne sai an dawo da burtali da gine-gine da gonaki suka cinye ba a wata hanya ce ta daban da ya kamata a kirkiro ta kula da manoman ko kunci makiyayin ita ce za ta kawo maslaha ga wannan lamarin to yanzu abinda muka ce inda ke inda mutanen suke tahiya kana ji inda makiyayan suke tahiya adiba saboda ma a zamana lahiya a dan sassafta a basu su amma ba mu ce wannan ya tsaya daga nan har illa ma sha Allahu ba ana cikin wannan nan da shekara 20 30 40 in gwamnatocin mu sun yi kokari sai a kawo wani fanni wanda gaba ɗaya ma babu wannan wannan tahiya cikin abu amma sai an yi yanzu sai an yi aiki da wannan abubuwan saboda babu gwamnati yanzu da za ta iya zawa gaba ɗaya ta ce gashi ta sa kuɗin da za a sawa busashe su zanki shiga cikin ƙasa ba an ta cikin wani lokacin saboda an yi latti ne abin da ya kamata ne a yi ta yau da shekara arba'in hamsin da suka wuce ba a yi ba to cikin shekara guda shekara biyu ana yin shi ba an shi kenan dole sai a ta a hankali kuma ana ɗauka hanya wadda za ta sa kiwo ya zama nan da shekaru masu zawa ya zama kiwo na zamani kuma wani abu da kuka nuna kamar wasu daga cikin rikice-rikicen ma ba wai lalle yawon da masu kiwo suke da dabbobi bane ke jawo su eh akwai shi kuma kowa yarda da wannan abun ma saboda akwai wa'anda su cikin kasa can ma ba su san azam na lahiya suna da wani wata ma'anasu wadda kada ya zama lahiya saboda samu iko ko ko ka a samu zaman lahiya saboda su samu sai ta ci gaba wajen arzikinsu suna barin wa'ansu baya to akwai wa'annan in ka diba duk rigimomin da ake wani bisa tsakanin manoma da makiyaya za a gani in ka diba za ka gani wa'ansu mutane can masu hannu wanda ba a san da su ba suna can ɓoyi kana da sarki kana son cikin ƙasar shi kai zama na lahiya kai kuma kana son sarauta ni za kai in akwai abin da za a saka sa rigima ba ka sata kana neman iko na zamani ka gani wato in aka tada mutane hankali za ka zo ka samu riba abin ba kan shi kuma wannan ba abu ne wanda muka hudu yanzu abu ne wanda yau da shekara talatin da ta wuce tun da muke ciki wani aikin mun hudu kuma akwai inda aka yi aiki da shi kuma aka samu sassabcin wannan matsalolin saboda an diba an lalabe dan dama da kabewa an diba an gani su ne ke sa abin an sha an kiran su sun zo cikin taro an yi taro da su an kwatanta musu masu hukunci mahukunta sun kire sun ce a hankali mana da rahoto kuna cikin wannan abin ka gani sai suka fara jin tsoro suka janye daga baya sai aka samu zaman lahiya to duk inda ake irin wannan rigimai akwai irin wannan abu akwai kuma wani abu da kamar gwamnatin najeriya ke neman bullo da shi na a kafa gandun kiwon dabbobi wato mana a ware wani daji inda za ce nan naku ne makiyaya ku rika zama a wajen a samu kowace jiha a irin wannan mera kukan wannan yau ai kaji abin da muka ce muka ce can da abin da ke kawo rigima kana cikin jihar ku kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai wa'ansu su zo yau su ce gonar kakansu ce a ɗiba a basu ji wa'ansu zo su yi gona cikin birtali sai wurin kiwo na bisashe sai ya rage a cikin garinku a cikin ƙasarku a cikin jiharku ba ka iya tsayawa kai da dabbobin ka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa kuma ka samu ka yi rayuwa da iyalinka me za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa in yanzu gwamnati a cikin shine muke na muna nema a cikin kasashen mu na afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya su ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taba shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala ka gani shine muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillah amma gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo kungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za a yi ba ka zawa ka zo kama mutum aski ba da san shi ba ko ba gani kenan in za a wannan abin a kiro su a tantamna da su su yarda ga inda za su ga inda za a yi ga inda za a in suka yarda sai su tafi amma in aka zo a aka da karfin iko aka ce a gashi dole nan za ku tsaya ka gani akwai matsala fa muna lokaci na demokrasi da na participation kenan ya kamata a yi respectin wa'annan valukin akwai kuma wasu lamura da ake nuna masu kai hare-hare eh, da sunan makiyaya kamar ba asalin makiyaya ba ne kamar wasu mutane da suke zuwa daga wani waje ba lalle masu kiwo ba ne me za ku ce kan wannan eh wannan kasan shi abu na insecurity mutum ba iya cewa gashi rahoto kullum ke iya bambanta dan dima da dan kabewa su gwamnati da suke da rahoto sun san da wannan akwai wa'ansu wanda suna neman a yi husuma ko ko su zo su zan kin ta'adi dan a ce makiyaya ne suka zo su kai wannan ta'adin akwai su kuma mun yi zancen su wa'annan kenan mu ba mu hana gwamnati ba ya yi aikin shi na neman rahoto da kama wani wanda yake ba yana kawo husuma cikin ƙasa ba tare da gaskiya ba wani mu ma muna neman shi saboda makiyayenmu akwai inda suna da wurin kiwon suna da gonakan suna da komi da komi in ka ɗauka adamawa a cameroon amma cikin ƙasar sun kasa zama saboda irin wa'annan mutanen wanda ke hannun zamna tsaye suna nan suna zuwa suna kama su sai su ce kuma sai an ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su kashe mutane ka gani ko ba wai manoma ba kullum makiyayan su ma kansu suna kuka da irin wannan abu kuma muna nema gwamnati ta yi kokari ta kawo duk abin da za ta yi na tsaro mataki wanda za a samu kare wannan irin masu ta'adu. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu kammala shirin da wannan tatsuniya da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aiko mana daga Kaduna. Gata nan gata nan Akwai wani yaro ne ana ce mishi Jalim. Maman shi ta rasu aka bar da kishiyar maman shi dama ita ma tana da yarinya sa'a shi. shikenan suna tafiya yana tafiya kiwo ya dan fara wayau yana dan fara wayau sai aka fara tura ta fara tura shi kiwo yana tafiya kiwo ga yarinyar ma ta kai manzalin ta fara tafiya kiwo da yake a karkara ne mata da maza ana zuwa kiwo ta kai manzalin ta fara zuwa kiwo maman ta yi ta hana ta ta ce ka je ka to daman kafin maman shi ta rasu ta bar mishi wani katon bijimi ana ce mishi daki ta bar mishi ta ce bani da komai ga abin da zan iya ban maka in na rasa ka yi gadon wannan aka ban mishi shikenan ana nan ana nan yaro yana girma yarinya tana girma kullum sai ya tafi kiwo kullum sai ya tafi kiwo wannan kiwon da yake zuwa ma ga shanaye sai yake da shi kamar me to ita kuma kishiyan maman nashi tana tunanin in fa baban ya rasu shine namiji shi ne zai cinye wannan gadon duk dukiyan sha na kanna da tumakan nan shi kenan sai yarinyan kishiyar maman take cewa to ni yanzu ya zan yi wa yaron nan yarinyar kawai ta zama ita ne kaɗai a gurina babansu yana rasuwa shi kenan dukiyan nan ya zama namu shikenan tana ta tunani sai ta ce to ya zan yi to dama akwai wani abu ana ce mishi kwasan burohi in dai mutum ya sha mutuwa yake yi da filatanci ne ake ce mishi kwasan burohi kamar nono abin yake shikenan ya tafi sai ta tana da wannan kwasan burohin wanda muke kiran shi kwasan burohi ta filatanci yana tafiya sai shanun da aka je kiwo ya ki cin abinci ya ki shan ruwa yana tambo bo yana ta kuka ta filatanci sai yaron jolin ya ce mishi daki am daki am kowai na tama daki am kenan daki na me yake saka kuka yake cewa shanin nan shi me yake saka kuka sai shanin ya mishi waka ta filatanci joli nan nan nan nan joliyar ta hoti joli nan nan nan joliel ɓe gatan ta kosan buroyi joli nan nan nan joliel e nder shobbal maɗa joli nan nan nan joliel to ɓe dokkima joli nan nan nan joliel hotu ɓawo suudu joli nan nan nan joliyel ilto gaska joli nan nan nan joliyel uwa ɗam joli nan nan nan joliyel je to daki amminani shanin yake ce mishi joli ka ji ka ji joli in ka koma gida za a sa maka kwasan burai a cikin nonanka damin da za a maka na faranka in ka koma gida in sun baka ka koma bayan ɗakuna ka tona rami ka birne ka ce ka sha ya eh, ce to na ji na gode shanu na naji kenan shanu ya ci gaba da cin abincin shi ya sha ruwan shi suka koma gida ai kuwa suna komawa gida da faran-faran ɗinta ta filatanci da eh, jali a warti to sannu ma a warti ki kadi aji dake to wadai ɗau rakusan ma da hoshin jara tana mishi faran-faran shikenan sai ya ce to sai ya ɗauka tana ce mishi jali ga nan nonanka ka zo ka sha gashi nan tun ɗazuna dama maka ta yare kenan ta faɗa ya ɗauka sai ya je shi bayan ɗakuna kamar yadda shanin shi ya faɗa mishi ya je shi ya tona rami ya binne bai sha ba shi kenan ta ga dai bai mutu ba tana jin mutu in yayi nan ya ma ɗaukar shanayen shi da yake in an dawo da rana da yamma in ka zo ka ta abincin rana za ka koma dai kaɗan zagaya da tumakanka haka ta ga dai hamma ya ɗauka ya je shi ya dawo ta rasa me ba to ko bai sha da yawa ba ne kuma fa shi ya dawo min da ƙwaryan nan ha'a waɗi me ya faru tana ta mamaki ta ce kai to bar dai in canja shawara ta rasa me yake mata daɗi ta hana shi abinci baban shi yana nan yunwa ta kashe shi baban shi yana nan shikenan sai ta sake wani sabon salo aka ba ta shawara ƙawayenta na banza suka ba ta ai akwai wata kakar tsofi ta yare ana ce musu mama na in akwai ta in kika je duk shawarar ta baki inda ta yi to ai kamar yankan wuka ne in kika yi yaron nan sai ya mutu ta ce ai ko aka ce eh, ta tashi ta tafi ta tashi ta tafi tana zuwa ko ta faɗa mata gashi gashi ta ce to ai abu mai sauƙi ba in ji tsohuwar kuna kwana tare ne sai ta ce mata a ba ma kwana tare ɗaki shi yana can gaban ɗaki ya ganyen kwana da matsiyacin yaron nan ya je ya shafa wa ta tsiya irin na uwar shi shikenan ta ce to yau ki ce za su kwana da yarinyanki ke kuma in ya tafi kiwon nan ki samu gunguma gunguman itace ki tona rami ki sa shi ya zama gawayi ya ruru a bayan gadon yarinyanki da yake gadajen karkara baya mannuwa da bangon wannan dangan ɗakin da yake danga ne ba a manna shi aka tona kuwa ta saka wannan gunguma gunguma itace wuta ya ruru ya kama da yamma yaro ya dawo ta bashi abinci ya ce ya ƙoshi to joli hande kan a walda e minya kullum e ngel waya ngel kan ngel walda e joli ngel walda e joli min kam mi wawata mi ɗala on baldon e ni suudu ngare ɗo on mbalon take ce mi tare joli ni da yarinya kan wannan naka kullum tana cewa za ta kwana da kai ni kuma ba zan iya bari ku je ku kwana a can ba ɗakin ka gwara ku zo nan ku kwana kusa da ni tunda tana so ku kwana tare sai ya ce to shi kenan da ya tafi kiwo shanin nashi ne ya kasa cin abinci ya yi wannan kukan nashi shikenan ya bashi labari ya ce in ka dawo gida za su in ka dawo gida za su sun kunna wuta a ƙarƙashin gado za su tura ka kai kuma ka cire kayan yarinyar ka meda jikinka da ke kun san a ƙauye kawai ba a sa riga zani ake ɗaurawa a sama sai za a je kasuwa ne ake sa riga wasu daga cikin mu shikenan ya cire zaninta ya daura ya sa mata kayan shi ya cire dan ta ya dan makala haka da yake manne ne haka ya dan makala ya cire warwarayen hannunta da abun goshi dutsen goshin nan ya daura ya daura dan kwalinta sai ya koma gaba ya tura yarinyan baya dare kuwa yana yi ta ya cire kayan jikin yarinya meda jikin shi sarkanta su warwaranta ya sa nushi shi ma kayanta shikenan suna kwance can can dare sai ya ji maman tana bubbugan shi to daman ya riga shanin shi ya riga gaya mishi abin da za a yi shikenan ta ji ya ji ana bubbuga shi haka shikenan sai take cewa ta yare tura mi turo tura mi turo sai yarinyar take cewa wai wai na me tura mi turo wayoyi nan ta wule ne futtu ne yaran ne yarinyanta ne bata san yarinyanta ba ne ke cewa wayo inna ni ne dama yarinyan tana ce mata inna yaran ma yana ce mata inna sai yarinyan take ce mata wayo inna ni ne sai ke cewa ka kone ka mutu ma ka kone ka fashe yarinyan tana cewa wayo inna min ka kone ka fashe suka tura yarinya to yanzu kan farkanki take faɗa wa yaron ashe bata san yarinyar ta ta kona ba take faɗa yaran shi kuma ya shiru da yake dare ne yana kwance yau kan gobe da safe ba ruwanka zaka sha ka koshi dukiya ya zama naka komai yanzu ya zama naka tana jin daɗi suka kwanta suka yi bacci da asusu ba ta tashi ta sa surfe ta fara waka ta yare hande kan aweli hande kan go funga latake go maada maɗa jawdi e bali ɗum fuu ɗum maɗa umma jara kosamma jara kara fere ma hande kan tana ce mishi yau kan kin ji daɗinki shanaye raguna tumakai sun zama naki gida ya zama naki ki tashi ki shayi damanki ki ƙoshi ke kaɗai yau kan abinki tana tawaka sai tsuntsu ya zo a daidai bishiyar da take surfe ya zo yake ce mata ta yare bombarin ginna ga an da umbiya on barda bomborin ginna ga an da umbiya on barda ita ce kayan ga ashola subana nyama ko ama nyama mugama. take ce wa tsuntsun fiyare take ce mishi sai take ce mishi tsuntsun yake yin waka yake cewa wawuya baki san yarinyan kika kashe ba wawuya ma haka ce baki san yarinyan kika kashe take ce tafi tsuntsun nan bai san ma me yake faɗa ba tafi tafi tafi mahaukacin tsuntsun mai kaza kaza tana mishi tana fara surfe ce kai tsuntsun nan ya dame ni ma ta bar surfan bari in je in tashe ta ma mata damun ta ta sha ta koshi da asusu ba ta yi damu tana damu tana waka ta tashi yarinya ita a nufinta yarinyar ta tashi yaro ta ba shi damu ya sha dubba ta gane yana ta ban da ke da asusuba ne kuma a ɗaki ta bashi ya sha ya ƙoshi ta koma ta ci gaba da ayyukanta tana jin daɗi tsuntsun nan kuma ya je ya dawo ya je ya dawo tana koran shi ita dai duk zakanta yarinyanta ne ai kuwa gari na wayewa ta ce umma shulmada ta yare ta ce umma shulmada manan gi a balima ebe ima umma shulmada ka tashi ka wanke fuska ka ga ragunanka da shanu ki tashi ki wanke fuska ki ga ragunan ki da shanayen ki ta zo za ta tashi yarinyar nata tana tashi ta ga yaro sami yaro ne ba yarinya ba ashe yarinyar ta zuga kona kawai ta sake taɓarya ta daura hannu a kai hande da mi wani ta yare hande da mi wani mi tallafe ki hande kan mi wari biya hande kan da mi wani gida ya ta yau na shiga uku na kashe yata da hannu na ba yau ku zo ku taimake ni na shiga uku na kashe yarinya na da hannuna abin da na yi kenan ya dawo kaina ta ƙuris ƙuris dana dana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin wato Murtala Faruk Sanyin na da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.